yanzu da muke magana daren asabar mai daidai da daren shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 30 ga watan disamba shekara ta 2011 wannan shine kasar na sha ɗaya daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar alhafin abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn qayyim zahabi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muka sha wannan littafi wa'azi dama ike yi dangane da manya-manyan laifuffuka da kuma waɗanda ke ƙasa da su wajen girma bayan da malam ya wa'azantar da mu dangane da laifi mafi girma akan cewa shine shirka a haɗa Allah da wani a bautawa Allah maɗaukakin sarki ana mai bauta wa wani ko a yi watsi da bautar Allah ɗungurungun a tare a bautawa wani sai malam ya ce alkabiratu saniya Katlun nafs babban laifi na biyu daga cikin jeren giyar laifuffuka shine kisan kai wannan kalma haka bahaushe yake fassara ta wato kisan kai bahaushe baya fassara ta da cewa kisan rai wannan ba hausa ba ce sai da gwaranci ya shiga cikin hausa sannan ake jin kisan rai a kisan kai nafsu din ita ce bahaushe yake kira da kai ba kuma kai wanda ke saman wuya ba abin da yake nufi da ainihin wato nafsu din a nan ko kuma kai din shi din ne rai amma kuma ita wannan kalmar ba ta dace a amfani da ita a wurin ba idan aka ci qatlun nafs kisan kai ana nufin ka kashe kanka ko ka kashe wani ko ka haɗa baki wajen kashe wani ko ka taimaka wajen kashe wani duk wannan na daga cikin ma'anonin da kisan kai yake ɗauka kuma kowanne a musulunci yana da ainihin matsayin shi da gwargwadon irin yadda ka sa hannunka ko bakinka ko kuma gudunmawarka wajen afkuwarta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما malam ya fara da wannan aya kamar yadda yake haka ɗabi'ar mu take mu ahli sunna da ke bin manhajin salaf muna gabatar da alqur'ani da hadisi sa'annan da fatoyi na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai kamar yadda ɗaya daga cikin malaman mu magabata wanda ya kai matuƙa a cikin wannan fage al'imamu ibn al-qayyim yake cewa al'ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi Mal'ilmu ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih yace ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce yace madalla da irin wannan ilimi kuma babu laifi a hada da cewa malamai daga cikin sahabbai sun ce yace amma wauta ce a ce maka Allah maɗaukakin sarki ya ce kai kuma kana gabatar da maganar wani daga cikin malamai na fiqh kowa ne ne to wannan wauta ce kuma ɗanyen aiki ne Allah kiyaye yana daga cikin abin da ainihin wato ya zo a tsari na malaman magabata shine duk inda za a fara karatun alkur'ani da nufin karatu tilawa to kamar yadda Allah ya umarni sai an fara da ta'awuzi amma bayan nan duk inda za a ja ayar qur'ani in dai a matsayin kafa hujja ne ko iktibasi to ba a yin ta'awuzi balle a wurin fara wa'azi balle a wurin fara huduba waɗannan duk ya saba wa tafarkin malaman farko don haka a irin wannan wurin ba shi cikin sunna ko kaɗai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ɗaya sai in za ka yi zama na tilawa alƙur'ani amma kafa hujja za ka yi ko kuma iktibasi za ka yi a cikin ainihin wato balaga to ba za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba amma idan a ce karatu ne na alƙur'ani za ka fara sai ka ce a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi idza zulzilatil ardu zilzalaha kaga zaka fara farkon sura ke idan zaka fara daga tsakiya ne a matsayin tilawa duk ne sai dai babu ainihin wato basmala kamar yadda malaman tajwidi suka faɗi sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi amana ar-rasul أنزل إليه من ربه والمؤمنون مثالي أما إذن إروان ورني to ba a yin ta'awuzi saboda zaka kafa hujja da aya ne ba tilawa za kai ba na haka sai mutane su faɗaka abu na farko kenan yin ta'awuzi a irin wannan wurin bid'a ce da ke nufi da bid'a shine ka ƙirƙiro abin da ba haka ya zo daga Allah ko daga annabi ba abin da Allah ya ce fa'iza ƙara'atar ƙur'ana fasta'iz billah a nan ba ƙira'a ba ce don haka na farko ba za ka ta'awuzi ba na biyu ba za tartili ba tare da cewa karkaji wasu daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga wannan manhaji musamman waɗanda ake kwararo da kasusuwansu daga ƙasashen saudi arabia kuwait da makamantansu irin su muhammad al-arifi in sun zo kafa hujja da ayoyi suna rera su ba shi daga cikin manhajin salaf in dai hujja za a yi da aya to babu maganar rera ta kamar nan gurin ta ce alkabiratu saniya qatlun nafs sai ka ce qala Allah ta'ala sai kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم wannan san ba shi daga cikin manhajin ahlus sunna da haka wajibi ne mutane su gane karatun alkur'ani ibada ce to kuma ba a yi sai yadda aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka duk inda zaka karanta alkur'ani a matsayin tilawa za ka yi karatu za ka zauna yi ba wai za ka jawo wata aya ba ne don kai hujja ba kuma za ka yi iktibasi ba ne shine kana cikin wata magana sai ka haɗa da wata aya ka wuce to ba a yin ta'awuzi kuma ba a yin tartili a kiyaye ya saba wa manhajin magabata da haka kadai sai ka ce alkabiratu saniya laifi na biyu daga cikin manya-manyan laifuffuka da malam ke wa'azantar da mu qatlun nafs kisan kai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda bi ya kashe mumini da gangan fa fajaza'uhu jahannam to jahannama ita ce sakamakon shi khalidan fiha kuma zai zauna a cikin ta dindindin wa ghadiba Allah alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mishi albarka wa adda lahu azaban azima Allah ya yi mishi tattalin azaba mai girma kenan kaga shiga jahannama din da aka fara bayani an bayyana makomashi ne sannan ƙarshen ayar kuma tana bayyana menene zai same shi a cikin wutar jahannama din shine sai aka ce azaba ce wadda take mai girma azabar mai girma kuma a wani irin hali a halin na farko Allah ya yi fushi da shi ma'anar fushin Allah shine Allah ya ce ba shi ba ka ma'anar tsinuwar Allah shine Allah ya ce tafi ka bani guri wannan shine da Hausa ya ce ba ni ba ka kuma tafi ka bani guri, to Allah ya fushi da shi kenan kuma ya tsine mishi albarka don haka ya mai da jahannama ita ce ma'awahu ita ce makomai jama'a mun fahimci wannan wannan ita ce aya ta casa'in da uku a cikin suratun nisa jama'ar musulmi idan kuka dubi ayan nan abin da take cewa shine wanda di ya kashe mu'mini da gangan Anan ba kisan kai na kuskure ba kisan kai na ganganci wanda kayi kana sane da cewa kisan kanshi kake so ka kuma da nufin hakan kai kuma ka samu nasara akan haka to matsayin shine sakamako na farko shine wutar nama. na biyu shine huludi a cikin wutar jahannama me ake nufi da wannan huludi a cikin wutar nama? malamai tun daga malaman farko sun yi saɓani a kai shin wanda ya kisan kai zai dawwama dawwama ta har abada a cikin wutar nama? ko kuwa zai yi zaman dindindin ne kamar yadda ka jina ce ce shine a jefar da shi a yi watsi da shi a manta da shi waɗannan ma'anoni ne guda biyu waɗanda za su bayyana a cikin bayanin nan da zan yi insha Allahu ta'ala idan ya zo da ma'ana ta huludi ne na cewa har abada to wannan shi kenan babu wani yanayi da zai faru wanda za a fitar da shi wannan akan haka an samu malaman salaf waɗanda suka tafi a kai daga ciki akwai sahabi abdullahi dan abbasi tare da cewa wasu suna ganin cewa ibn abbasin ya tafi akan wannan fatawan ne domin girmama da kaurara munin wannan laifi don kada mai yin wannan laifin ya ɗauka cewa in ya shiga wuta fa wata rana zai iya fita wasu sun yi wa maganganu da fassarorin ibn abbasin wannan fassarar saboda wasu dalilai waɗanda al-Imam bukhari ya ruwaito su a cikin littafin shi al-Adab mufrad da isnadi sahihi daga Abdullahi ɗan Abbasin Allah ya kara mushi yarda wani ne yazo ya ce wa Ibn Abbas ala gafarta malam idan ne kisan kai Allah zai yafe mini sai Ibn Abbas ya ce pau pau pau Allah ba zai yafe maka ba ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba to sai jikin shi ya sanyi sai tashi ya tafi yana tafiya sai ɗalibai suka ce ana gafarta malam kai kake karantar da mu cewa babu wani laifi da ɗan adam zai yi har shirka in yayi ya tuba kafin ya mutu sai Allah ya fi mishi sai ibn abbas ya ce kwarai da gaske sai suka ce to ai kuma malam yanzu fatawar da kai ta saba abin da kake faɗi sai ya ce a'a wannan mutumin ku bi bayan shi ku gani yana nufin ya kisan kai ne ya zo ya ɗibi fatawa idan akwai sassauci ya je ya yi sai ya tuba idan babu sassauci shi kenan ya ce don haka kuka ga da ne shi fatawar sai jikin shi ya sanyi sai suka bi bayan shi suka bincika sai suka samu abin haka to wannan yana daga cikin aikin malamai masu fatawa don haka malamai ke cewa ita fatawa ba karatu ne wanda yake zaune da gindin shi ba don haka wasu malamai kama al'imamu ah, imamu ahmad ibn hanbali suka hana a rubuta fatawoyin malamai suke kyamar rubuta fatoyin malamai ba don koyi ba saboda ita fatawa ana yin ta ne da gwargwadon zamani da gwargwadon lokaci da gwargwadon mutane da gwargwadon kuma idda mutanen suke shi yasa kake ga ɗanyu daga cikin matasan zamani waɗanda ba su karatu gaban malamai ba littattafai suke ɗauka sai su ɗauki fatawar da aka yi ta a ƙasar al arabi a ƙasar maghrib Maroko. ko a ƙasar algeria ko a ƙasar saudiya ko a ƙasar masar sai ya zo sai ya ɗauko ta sai ya kawo ta ya ɗabbaka ta a contemporary rayuwa irin wannan ta najeriya wadda yake addinan mutanen bai iri ɗaya ba aƙidunsu ba su iri ɗaya ba yarukansu ba su iri ɗaya ba alƙiblarsu ba ta iri ɗaya ba sai ya ɗauki wannan fatawar sai zo sai ya ɗabbaka ta kawai me yasa sai ce bin ba zai yi fatawa da ita na'am idan bin ba zai faɗi wata magana ya ɗaure ta da aya magana ta ƙare idan usaimin ya magana ya ɗaure ta da aya magana ta ƙare idan nasiruddin al-albani ya magana ya ɗaure ta da aya magana ta ƙare amma a fatawa ce aka tambayi bin baz ko usaimin ko albani ko ibn jibril ko salih fauzan al-fauzan ala gafata malam ina hukuncin mace ta tuka mota sai ce haramun ne bai halatta ba a kowane hali wannan fatawar ba za ka zo ka kawo ta Najeriya ba sai ka tsaya ka dubi yaya rayuwar mutanen Najeriya take domin asali ba aya ba ce ba hadisi bane ba aya bace ba hadisi bane fatawa ce yayi to sai ka duba yanzu wannan fatawar in ta zo Najeriya wani hali ne za ta samu kanta dole sai ka auna ta tukuna yadda mutanen saudi arabia da mutanen kuwait suke game da rayuwar tukin mota da sauran al'amura da suka shafi wannan haka mutanen najeriya suke haka kaza haka kaza sai ka auna tukuna ko kun fahimta jama'a sai sa ko da waɗannan ɗanyun matasa 'yan takife fatoyi ne suka je suka ɗibo na wasu matasa waɗanda ba malamai ba ne galibinsu 'yan boko ne mutahammisai wato waɗanda suke da zil da son addini amma ba su yi zurfi cikin shi ba a ƙasashen algeria da makamantansu da suka samu kansu a halin wani tsurkuki sai suka fitarwa da kansu fatawoyi a kan cewa a wannan hali da suka samu kansu kada wanda ya shiga gwamnatin ya aiki kada wanda ya shiga siyasar kada wanda ya shiga makarantunsu a janye a yi tawaye daga komai sai suka buga littafai sai suka watso su da suka buga littafai suka watso su tun 1993 94 shikenan waɗannan yan takife da suka zo suka karanta kawai sai suka ce karatun boko haram ne aikin gwamnati haram ne siyasa haram ce in the most contemporary Nigeria context wannan fatawa ba daidai ba ce amma su can da suke wa kansu in sun yi wa kansu za a iya cewa sun yi ne don wata maslaha amma su ma a lokacin sai da malaman fiƙihun zamaninsu su ne su Usaimin da su albani suka yi musu fatawa akan cewa a'a kar ku wannan fatawar ba daidai ba ce ku haƙura an ce a zo a kafa jam'iyyu kowa ya zo ya kafa jam'iyya matasa musulmi injiniyoyi likitoci pharmacist sun haɗu masu kishin addini sun sai kafa jam'iyyar islamic salvation front sai suka ce duk wanda ya imani da allah da manzon shi ya zo ya saka mana ƙuri'a za mu shari'ar allah mutane suka zo suka yi ta danna musu ƙuri'a suka yi ta danna musu ƙuri'a ana ganin cewa za su ci sai aka ce an rusa zaben sai suka ce to in kuwa an rusa zaben nan to babu wani wanda ya halatta ya sake yin wata siyasa kuma wannan gwamnatin da aka kafa ta shegiyar gwamnati ce ba 'yar halal ba kada wanda ya shiga haka kada wanda ya aiki haka kowa ya janye ɗan shi ko ƙanin shi ko matar shi daga jami'a duk wanda wata ƙanwar shi kowa take aikin asibiti kowa ya janye a yi baran-baran da gwamnatin kun ji fa asalin fatawar kun ji kuma halin da suka samu kansu sannan jama'a hatta kasusuwa da littattafai da suka yi ta rubutawa da abubuwan da suka yi ta biyo baya duka kaf muna da su a makarantar na a rubuce don haka muna da cikakkiyar masaniyar me ya faru suka buga a usaimin waya usaimin ya ce musu a'a wannan fatawa kar ku yi ta ba daidai ba ce muna nan da muryar fatawar usaimin a wannan lokaci sai da su da kansu suka sajjala muryar suka gaya wa duniya saboda sun samu crack a tsakaninsu wani suka ce to gaskiya mu dama fa ba malamai ba ne mu injiniyoyi ne waɗannan 'yan jarida ne waɗannan likitoci ne waɗannan pharmacist ne waɗannan lauyoyi ne waɗannan 'yan kaza ne mun haɗu ne saboda kishin musulunci abin da muke jin malaman nan suke ce mana shine muka tashi tunda kuskure ya faru akan hanya malaman nan sun ce mana mu haƙura dama su ne malamai mu haƙura mu koma mu je mu sake shiga cikin jam'iyyu a sake bugawa mu sake shiga a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai suka ce fau fau fau suka buga wa Nasiruddin Al-Albani ya ce musu samkar su ɗauki wannan fatawa sarki ya tabbata a ga Allah minti biyar tsakanin fatawar Albani da fatawar Usaimin Usaimin yana ina yana ainihin Saudiya Albani yana ina yana Jordan suka buga musu amma fatawoyin sai suka yi ɗaya tsakanin minti biyar sai wasu suka ce sam ba za su ji ba sai suka ce waɗannan malaman a da su su ma malaman gwamnati ne malaman son zuciya ne shine sai aka samu wannan crack shine waɗancan da suka kafe suka je suka hau kan duwatsu suka je suka ci gaba da zama ana ba ta kashi da su suna bi suna kashe malamai suna kashe ma'aikata suna kashe kaza suna kashe kaza kamar yadda kuka ga abin ya faru a ƙasar nan sai suka rubuta littafai tun a lokacin da suke rubuta waɗannan littafai malamai kuma sun biyo baya suna rubuta littafai cewa abubuwan da suke rubuta ba daidai ba ne samu littafin al sai da malam mashhur ya ba da labarin tarihin hadisar kaf da yadda aka yi da kasusuwan da ya amfani da su da sauransu kaf ɗinsu muna da su a makarantar nan muka fara bayani mu ma da muka ji waɗannan abubuwan za su tunkaro ƙasar nan ba daidai ba ne wannan fatawa an yi ta ne a can a can ɗin ma ba daidai ba ce don ba daga malamai ba ne daga 'yan takife ne daga 'yan ataɓa ne amma ina ustazin najeriya ya je masallacin juma'a ya ga littafi shi kenan sai ce fatawa ta sauka saboda haka ku kiyaye jama'a don haka wajibi ne ka yi karatun usulin fiqhi wajibi ne ka yi karatun alkawa'idin fiqhiyya bayan ka yi karatun ƙur'ani ka yi karatun hadisi ka iya lura ka iya aƙida don ka san yaya ake da fatawoyi duk yanzu rikicin da ake a ƙasar nan game da mazhabi ba duk rikici ne game da fatawoyi. ahalari da kake gani ishmawi iziya risala askari muktasar qurtubi dukkan su fatoyin malamai ne so ba za ka yi tashin hankali a kansu ba dan hudu a cikin littattafan shi kaf in ya zo bayani daga cikin sai ce waɗannan fatoyi na malamai in kai ka gamsu da su wani bai gamsu ba ba za ka tursasa mishi ba sai dai kai kokarin gamsar da shi in ya ki sai ka rabu da shi saboda fatawa ce Allah bai wajabta kowa ya bi fatawar wani ba amma abin da Allah ya wajabta shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya karanta littafin hidayatul tullabi ila tariqi sawab sai dan hudu yayi bayani akan wannan to a karkashin wannan jama'a sai wasu ina son mu dawo kan matsalar da muke tattaunawa sai wasu malamai sai sa ga cewa wannan magana da ibnu abbasin ya akan cewa wanda ya kisan kai ko ya tuba Allah ba zai gafarta mishi ba asali ibnu abbasin ya yi ta ne fatawa ce ta tsoratarwa domin an ruwaito shi da kanshi yana cewa babu wani laifi da ya kai girman shirka amma in mutum ya yi ya tuba kuma Allah zai yafi mai wannan ita ce gaskiyar magana dangane da yadda ya kamata a sauwara maganar ibn abbas kenan in ka fahimci haka yana daga cikin salo na malaman salaf kenan idan suka je suna wa'azi akan wata matsala wadda barna ta bayyana a kanta to duk wata kofa ta sassauci ba sa buɗewa, dan kada wani ya amfani da wannan kofar sassauci ya je aikata wannan abun yayi me yayi tunanin cewa zai tuba karanta farkon suratu yusuf mai ‘ya'yan yakubu suka ce cewa suka yi muje mu kashe yusuf in ya so wata kunu min dihi qauman salihi daga baya sai ku tuba ku zama waliye kowa ya ta yawo da carbi shi kenan kun tuba an fahimta jama'a to kenan duk sanda ka zo ka samu mutanen da suka yi zurfi a cikin wani saɓon Allah idan ka zo za ka yi musu wa'azi to duk abin da ya shafi sassauci to ba za ka yi shi ba ko kaɗan wannan shi ne sirrin muƙaddima ta ta ainihin kaset ɗin wa ya kashe malam ja'afar za ku ji a cikin wannan muƙaddima ko kaɗan ban yi sassauci dangane da matsalar ba sai na tafi a kan gundarin maganganun da suka zo daga ibnu abbasin a kule ba tare da fassara ba a ƙarƙashin wannan kenan ibnu abbasin da ya fassara wannan wuri da cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fa jaza'uhu jahannam sakamakon shi wutar jahannam khalidan fiha kuma zai dawwama a cikinta in ka lura da kyau ɗazu ba haka na fassara ba ɗazu sai na fassara da cewa zai zauna cikin ta zama na dindindin to akwai bambanci tsakanin zaman dindindin da dawwama dawwama shine babu ranar fita zama dindindin kuma a jefa shi a watsi da shi kawai sai randa aka huce a waiwayo akwai bambanci da hausa yasa sai ka koyi hausa da kyau in ba ka ba larabcin ma ba zai rinka fassaruwa ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka duk wanda ya kashe mu'mini ka ji matsayin shi Allah ya fushi da shi sannan Allah ya tsine mishi albarka ya mishi tattalin azaba mai girma Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma yace wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar mu'minai sune mutanen kirki waɗanda ba sa haɗa Allah da wani a wajen bauta ba sa bautawa Allah suna haɗa shi da wani mu'minai Allah kaɗai suke bautawa wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah sannan mu'minai ba sa kisan kai wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta illa bil haqq sai ran da ya cancanta da ainihin a kashe shi a nan sai mu tsaya mu tattauna dangane da wannan maganar wala ya kutulunan nafsan lati Lawa? duk wani rai Allah ya haramta a kashe shi illa bil haq sai in wannan rai ya cancanta a kashe shi kamar yadda muka bayyana ran ran duk da ya cancanta a kashe shi jama'a ba a kashe shi kisan mummuke ma'ana kisan mummuke shi ne a je a afka mai ba tare da an tsayar mishi da ainihin hukunci ba na farko kenan ba a kashe shi sai an gabatar da shi gaban wani mai shari'a wanda zai ce mai abin da kai kaza kaza kaza kaza saboda kaza kana da ta cewa in ya ruɗe sai a koma da shi ya je ya zauna ya natsu ya shakata don haka a cikin shari'ar musulunci babu irin wannan abu da turawa suka kawo a je a ɗaure mutum sai bayan watanni ko shekaru ya galabaita ya tsorata ya firgita sannan a fito da shi kuma a zo a gabatar da shi kawai a kotu a ce yana da wata ta cewa babu wannan a musulunci mafi tsawon kullewa da ya zo a musulunci shine wuni guda karanta littafin fiqh sunna a cikin babu sijin wannan ma za a yi mishi ita ne saboda me saboda neman bayanai su fito in ba haka ba annabi sallallahu alaihi sallama sa'a guda ike tarewa ya tare ka sa'a guda kafin sa'a gudan nan an yi duk abin da za a yi an gama yana da gaskiya a sake shi ba shi da gaskiya a hukunta shi amma a je a kulle mutum bayan wata biyar bayan wata bakwai sannan daga nan kuma sai a taho da shi a zo a gabatar da shi a kotu ya zai iya kare kanshi babu wannan a musulunci a ƙarƙashin wannan duk wanda ya hukuncin da za a kashe shi za a ɗauko shi ne cikin kwanciyar hankalin shi da cikin lumanar shi sai a gabatar mishi da dalilai idan aka ga ya ruɗe sai a ainihin ɗaga Naka ɗaga sai ya samo lauya wanda zai tsaya mishi don haka akwai aikin lauya a cikin addinin musulunci akwai karatun lauyanci a cikin addinin musulunci matsayin shi yana shiga cikin babul wikala ne a cikin ainihin sikiru. a cikin sikiru akwai babi na wakilci shine zan iya wakilta wani ya je ya siyar min da gidana ko ya siyo min gida zan iya wakilta wani ya aurar da 'yata ko ya karɓo min aure to haka zan iya wakilta wani ya tsaya a kotu ya yi magana a madadina kaji inda malaman fikihu alkalai suka shigar da ainihin wato aikin lauyanci a cikin ainihin abin da ya shafi ilimin fikihu karanta littafin almahama fi shari'atul islamiyya wallafar abu ubaida mashhur ala salman allah ya saka mishi da alkhairi idan an fahimci wannan jama'a yana da yancin ya ɗauko wani gogagge ko ƙwararren lauya wanda zai zo ya tsaya shi a rayuwar shi dama abin da ya goge kenan ya yi magana a madadin shi idan wannan lauya ya yi kaɗan ya ƙaro wani in wannan ya gaza ya maima ya canza shi da wani biya halatta a cikin shari'ar musulunci yadda ba za a tabbatar da ɗora wuƙa a wuyan shi a kashe shi ba sai an tabbatar mishi ƙur'ani da sunna abin da ya tabbata cewa laifin kisa ne wannan ne ake nufi illa bilhaq. amma duk wasu mutane da za su koma gefe guda su ce mu taru mu je mu kashe wani ko mu kashe su wani ko mu je mu yi kaza wannan abin karka taba shiga har abada ba musulunci ba ne. musulunci duk abin da zai yana yin shi ne in the most transparent process a hanya mafi bayyana karara baya ɓoyewa don musulunci ba mugun abu ba ne. shi yasa sai na umar ya taɓa kashe ainihin wato wasu mutane guda biyu akan sun kashe wani yaro na'am me faru kwarto ne yake neman wata mace da suka ga asirinsu zai tono wani yaro ya gansu sai suka tafi sai suka je sai suka kashe ainihin yaron da suka kashe yaron sai na umar sai sa aka kamo ita matar da ita da wanda ke nemanta sai ya kashe su sai ka zo kana karanta mashi aya ya Allah ya ce annafsu bin nafs rai in ya kashe rai a kashe shi yaya za ka kashe rai biyu don sun kashe rai ɗaya tunda Allah ya ce nafsu bin nafsi sai ya ce yau ai ayar abin da take cewa shi ɗin ne abin da na aikata kisan kan da suka haɗu sun haɗu ne sun yi ka ce eh ce don haka kowanne hukunci na komawa kan shi ne a matsayin ya yi kisan kai domin ai wancan da ya tashi ba ya kashe rabin shi bane ya bar rabin shi da rai wancan ma ba rabin shi ya kashe ba don haka kowanne to da suka ji kansu ya ɗauri za su jaya sai umar ya ce wa barin gaya muku ba waɗannan mutanen guda biyu ba idan mutanen ƙasar yaman kaf za su haɗa a kan kisan mutum ɗaya ya ce zan kashe su gaba ɗaya haka abin yake don haka jama'a sai ku ji wannan don haka abin da ake nufi bil shine ya cancanta a kashe shi a ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi kuma hukuncin kisa jama'a ana zartar da shi ne a fili zartar da kisan ana yin shi a fili ne ba a ɓoye ake yin shi ba da raina da idona na sha zuwa kallon kisan kan waɗanda aka hukunta su da kisa a ƙasar saudi arabia a jidda a wata ƙatuwar randa bawul a lokacin a nan za a taru ƙarara naka zo kafin a kashe shi sai an ƙara karanto mishi ayoyi da hadisai an ƙara tabbatar mishi da laifin shi sannan sai a ba da umarni sai a zo a filla kan shi da kaina na ga wannan 95 96 har zuwa 97 haka ake a cikin shari'ar Allah na fata an gani amma duk lokacin da za ka ji an ce ku mu je mu haɗu wuri kaza kowa ya kashe wayar shi a kulla ɗaki a je a yi taro to za a je a kashe wana ko a kashe wance ko a je a kashe su wance ko a je wuri kaza a dafa wasu wana bam a kashe su wallahi ya saba ma qur'ani ko hadisi duk wata fasara da aka yi maka son zuciya ce ba qur'ani bane ba hadisi bane musulunci ana kisan kai ne bil haqq shine kawai ana kashe mutum ne akan shi da kanshi ya san ya cancanta a kashe shi na fata an gane wala yazmun sannan bayan Allah na gari ba sa zina wa man yaf'al zalika duk wanda yake aikata haka ita ce shirka kisan kai zina yalqa asaba zai haɗu da mummunan sakamako ya aikata mummunan aiki to zai haɗu da mummunan sakamako yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah maka tashi mishi azaba ranar kiyama za a ninka mishi ita ne ninkin ba ninkin wa yakhlud fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wannan azaba zai zaunu a cikin wannan azaba zama na dindindin sannan kuma cikin wulakanci illa man taba sai dai wanda ya tuba daga shirka kafin ya mutu ko wanda ya tuba daga kisan kai kafin ya mutu ko wanda ya tuba daga zina kafin ya mutu wa amana kuma ya dawo ya kyautata imanin shi da Allah to wannan ana fatan Allah madaukakin sarki zai karbi tuban shi kaga wannan na eh ai anan ina karanta abin illa man taba wa amana ina fata an gane mun karanta yadda abin ina fata an gane idan kun fahimci wannan da kyau jama'a yanzu wannan ƙarshen ayar da malam ya kawo mana ya nuna cewa tuba daga shirka Allah madaukakin sarki na yafewa tuba daga kisan kai Allah madaukakin sarki na yafewa tuba daga ainihin zina Allah maɗaukakin sarki na yafewa to amma ka san mafi sharri daga cikin ukun nan shine kisan kai idan ka tuba daga shirka wannan tsakaninka da Allah ne Allah zai yafe maka idan kai zina ka tuba Allah zai yafe maka sai dai ita kuma matsalar ta ita ce idan zina ta keta alfarma ce sai ka je ka nemi wanda ka ketawa alfarmar naka idan zina ce da matar wane ko da ‘yar wane ko da jikar wane ko da kazar wane sai ka je ka ainihin nemi ya yafe maka ta iya yiwa a ce a ah, yo ai duk zina ‘yar wane ce a'a ba haka muke nufi ba karuwa wadda ta riga ta sanya kanta ta sa wa kanta signboard wannan ba ta cikin alfarma kowa duk wanda ya zina da ita alfarma Allah kaɗai ya keta sai kuma alfarma kanshi ba mata kowa ba ce ba 'yar kowa ba ce ta gabatar da kanta a matsayin haka amma a 'ya ce tana cikin kular ubanta an fahimta mace ce ta aure ko kuma wata wadda tana cikin tsirin wani mai mutunci sai kai zina da ita to wannan zinar akwai keta alfarma na haka ya zama zina mafi muni ita ce zina da uwa domin in kai zina da uwarka bayan ka saba ma Allah to ka keta alfarmar ubanka idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar sauran 'yan uwanka idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar uwarta da ubanta da sauran nata dangin shi yasa ka ga waɗanda suka danganta zina ga asayida aisha da Allah ya zo warware maganar sai ya waiwayo gidan abubakar ya ce la tahsabuhu sharran lakum kar ku ɗauka sharri aka yi muku domin idan aka danganta zina ga yarka to gaba ɗayan jininka kaf an ɓata ku hakan aka yi zina da yarka to gaba ɗaya an ci mutuncin family ɗin gidan gaba ɗaya ya kamata ku gano to zinar da ke biye da ta uwa a wajen muni ita ce zina da matar makwabci saboda makwabci yakan amince da makwabcin shi yakan saki jiki da makwabcin shi mai rufa mai asiri ne mai kare mutuncin shi ne to sai ya zama karewar tona mishi asiri da cin mutuncin shi ya yi zina da matar shi sakamakon wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yana lissafa manya-manyan laifuffuka a wajen muni sai ce haka kuma ka yi zina da matar makwabcinka domin ko a jahiliya suna girmama matan makwabta bar ka ji abin da wani ma guje ya ce wa a tarfiya in badat liya jarati hatta tuwari ya jarati maswaha yace idan matan makwabci na ta fito sai in sauri sai in kau da kaina har sai matan makwabcin nawa ta wuce wannan ba ma guje ne a jahiliya yake wannan waka wani mawakin da ma guje sake cewa faqatan nasifu wa lam turid isqaqahu fatanawalathu waltaqatna bil yadi yace wai matar makwabcin shi ce ta fito sai ainihin gyalanta sai ya zame ya faɗi sai ce amma ba da gangance ba sai ta sunkuya za ta ɗauko amma saboda kare mutuncin mijinta sai ta sa ainihin hannu sai ta rufe fuskarta don ka a ganta lokacin da mayafi ya faɗi waɗannan maguzawan jahiliya kenan susa da iffa da kiyaye mutuncin maƙwabtansu da kiyaye mutuncin mazansu irin haka to a musulunci wanda biya suke zina da matan makwabcin shi ya yi cin amana katafariyar cin amana jama'a mun fahimci wannan da kyau to idan kun fahimci wannan jama'a ita zina tana da wannan illar to amma kisan kai inda ya fi shirka wannan munin da kuma inda kisan kai ya fi ainihin wato zina wannan munin shi ne kisan kai ba a iya warware shari'a shi sai a lahira musamman na ganganci idan na kuskure ne Allah ya kawo kafara Allah ya kawo diya kafara ta bangaren Allah madaukakin sarki saboda ka kashe bawan shi amma da kuskure ne shine za ka yi azumi sittin ko ka yanta bawa diya ita ce danginka na uwa da na uba za su biya gwargwadon kuɗin raƙumi ɗari a cikin shekaru uku duk shekara a su dangin iya da na baba a tattaro dubu kaza ko miliyan kaza a je a kai wa dangin mamaci da aka duk sanda kai kisan kai inda kuskure ne kai kafara ce a kanka shine azumi ko kuma ɗan taddabawa kisan kai na kuskure shi kuma su kuma danginka na uwa da uba za su ainihin wato biya kuɗin raƙumi ɗari a cikin shekara uku shari'a ta musu sassauci idan suna da hali tashi ɗaya za su iya biya idan mutum guda cikin suna da hali zai iya wakiltar sauran ya biya musu amma dai kun ji tsarin shari'ar musulunci amma malamai suka ce idan mutum shi ya sabbaba kisan kanshi to babu laifi ga wanda ya ja kisan ya faru shine direba ya take mota yana cikin tafiya sai kawai wani da gangan sai ya fito ta windo a guje sai ainihin faɗo kaga anan babu diya babu kafara domin wannan mutumin shi ya sabbaba kisan kanshi mutanen ƙauye ne waɗanda sun saki jiki cewa wannan kwalta mota ba ta cika wucewa ba don haka duk sanda ya koɗo babur ɗin shi daga ƙauye ko kuma keken shi in ya zo shigowa kwalta zai ratsa baya dubawa sai kawai sai banko daga wannan ƙauye ya tsallaka eh wancan ƙauye Rannan nan sai aka yi rashin sa'a wani ya zo wucewa fat sai make shi da mota ba komai akan wannan direban da ya make shi dalili shi ya sabbaba kisan kanshi ka duba littafin fatawa islamiyya mujalladi na uku jama'a mun fahimci wannan da kyau to idan kun fahimci waɗannan ƙa'idoji sai kuma mu dawo kisan kai na ganganci shi inda sharrin yake shi ne wanda ka kashe ranar alkiyama kamar da ba mu zo mu ji hadisai a nan zai zo gaban Allah jini na zuba a wuyan shi yana riƙe da wuya sharab sharab da jini yana cewa ya rab sal hadha fi ma qatalani tambayi wannan mene mishi ya kashe ni shi kisan kai na ganganci idan har da a ce za ka je dangi su ce sun yafe a kashe ka hukuma da ta kama ka kuma ba a kai gare ta ba magana ta mutu tsakanin kai da dangi to ka san idda matsala take shine shi wanda aka kashe yana da haƙƙi ‘ya'yan shi ba za su iya yafewa ba iyayen shi ba za su iya yafewa ba babu wanda zai iya yafe wannan haƙƙin sai in an je lahira a lahira kuma ba a yafe wa juna ka kiyaye so ranar da za ku haɗu a lahira ba zai yafe maka ba don a ranar lahira ko uwarka ce ta ga za a yi wuta da kai ba za ta ce a dawo da kai ba saboda in har ta sake mai yiwa ta janye wannan tuhumar to ita kuma abin da za a ɗibo naka a bata to lissafi zai karya mata ita za ta tafi to wannan rana ya Allah ya ce ya waddul mujrimu la yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi haka ne wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an sun yunji sai Allah ya ce kalla inna halaba mai shi idan aka kama shi za a yi wuta da shi sai ce ya Allah a kyale ni a kama ‘ya'yana sai Allah ya ce a sai ɗauka wai ba su isa ba ne sai ce to ‘yan uwa ya Allah a kama ‘yan uwa sai Allah ya ce a sai ɗauka an ba su isa ba ne sai ce mutanen anguwanmu a kama su sai Allah ya ce a sai ya ce to ya Allah duk duniya zuba su ni ka kubutar da ni sai Allah ya ce kai kai mana shiru wuta ce sai ka shiga sau da haka a ranar lahira ba yafewa jama'a ba wanda zai yafe maka duk wanda kake da matsala da shi kai kokari ku warware ta kafin ka kwanta bacci yau dan in ka waye gari ka mutu ko aka waye gari shi ya mutu to kai ka shiga matsala in kai din ne ka mutu ka shiga matsala idan shi din ne ya mutu matsala nan tafi girma saboda aka jama'a kar ka sake ka kwana da haƙƙin wani aka ka zalunce shi ya ce Allah ya isa ko ya ce maka je ka ka gani kar ka ce an yi tafi dubu wallahi tallahi baka yi imani da Allah ba in ka yi imani da Allah ba za ka sake Allah ya isa kwa ɗaya ta rayu a kanka ba ba za ka kwanta da Allah ya isar wani ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji wannan aya wadda ita ce aya ta 68 zuwa 70 a cikin ainihin wato suratu al-furqan malam ya ce amma a cikin wata nuska ta littafin kaba'ir din al-imamu zahabi ba a kawo kalmar wa amana ba ma cewa illa man taba kadai bai karasa ayar ba na malam na'am na'am na'am ba yana nufin girman su ɗaya a wurin Allah ba da shirka da kisan kai da zina sai dai kamar yadda za mu zo mu karanta in Allah so idan mun kammala karatun wannan fasli jama'a kowa zai zo da littafin adda'u waddawa na al'imamu Ibn Qayyim za mu karanta wani fasli wanda za ku ji a ciki zai bayyana maka hikimar da ke cikin wannan aya wato ta'adin da ke cikin waɗannan abubuwa guda uku yayi kama da juna kaga dai irin ta'adin da mushriki yake yi wa kanshi yake yi wa tauhidin Allah idan ya shirka ya yi kama da ta'adin da ɗan ta'adda yake yi idan ya kisan kai ya yi kama da ta'adin da mazinaci yake yi idan ya aikata zina to Ibn qayyim da yake malami ne da Allah maɗaukakin sarki ya mishi baiwa in ba ku manta ba na yi muku bayanai gamsassu a kanshi a baya Allah madaukakin sarki yakan taimaka mishi sai ya rinka dubo ire-iren waɗannan ya ce wace hikima ce ta sa Allah ya haɗa kaza da kaza da kaza a wuri guda to za mu zo za ku ji girman ɓarnar da ke cikin shirka ya yi kama da girman ɓarnar da ke cikin kisan kai da zina don haka Allah ya kawo su a wannan wuri bai zo kuma sai hukunta su da abu ɗaya ya ce yalka asama ya aikata mugun abu zai haɗu da mugun abu yuwa aslahul azabu yawmal qiyamah azaba ninka mishi ita za a yi a ranar alkiyama wa yakhlud fihi muhana sannan zai zauna a cikin wannan azaba a cikin wulaƙanci da ƙasƙanci. ita kalmar muhana tana da ma'ana a wannan wurin kamar yadda kalmar ainihin wato wa a'addalahu azaban azima take da ma'ana ta musamman a can duk wanda ya shiga wuta an san zai su haɗu da azaba ko ba zai haɗu da azaba ba amma a cikin wuta akwai azaba iri-iri akwai wanda take da sauki kan wata to wanda biyu yake kisan kai to mafi girman azaba za a yi mishi na biyu wanda biyu ya shirka da wanda ya zina da wanda ya kisan kai idan aka tashi azaba ba za a yi mishi ta mutunci ba domin daga cikin azaba akwai azaban mutunci akwai kuma azabar wulakanci daga cikin azabar wulakanci da Allah ya bayyana a cikin alkur'ani ita ce za a rinka kama kafafuwan shi ana jan shi ta ka ana kewayawa da shi kirin haka wannan azaba ta wulakanci ce kama a ce a kai ka kotu ne sai a baka da babban rigarka da yar ciki da wando da turarenka da agogo da komai sai zama kamar ba wanda ake tuhuma ba ko kamar ba mai laifi ba to ina wanda kuma a kotun zai zo da hular shi a sa alkali ya sa dan wanka ya wanke shi da mari a cire hular shi a bubbuge shi a yi ƙasa-ƙasa da shi tukuna sannan a ce durƙusa wancan an gabatar da shi a kotu a cikin girmamawa ko kuwa babu girmamawa akwai girmamawa duk wanda ya shirka da wanda ya zina da wanda ya kisan kai azabar da za a yi mishi a cikin wuta azaba ce ta ƙasƙanci. za a tona mai asiri a wulakanta shi kwatankwacin mutumin da zai zan yana wa'azi baya aikata abin da yake wa'azantarwa a kan shi in aka tashi mishi azaba azabar terere za a yi mishi na ake nufi da azabar terere shine sai an kama shi an buga shi hangin cikin shi ya bindiga ya fita sannan sai a kama shi ana jan shi kirere a cikin wuta kowane ɗan wuta sai ya gan shi a wane ba kai kake cewa ka ba sai ce gaskiya ne amma sadda nake ce muku ni saɓanin haka nake aikatawa kaga azaba ce a nan ta ne ta terere da gwanjo sai an nuna wa kowa shi wani yana can wani mungun yana shan azaba shi kaɗai ba wanda ya san yana ciki shi kuma sai an nuna shi da kowa ko kun fahimta jama'a haka talaka mai girman kai in aka tashi za a yi mishi azaba a dandalin alkiyama shi kuma sai an ɗaga shi kowa ya gan shi ala ru'usul khala'iq shine baka da kotaro kuma wanda yake da hali ba za ka yi ladabi ya taimaka maka ba sai ka ce shi in banza me aka yi aka yi shi muna nan din a halin baka da kokobo kaga wannan girman kan eh to in aka tashi maka azaba ranar alkiyama daga ka za a cikin jama'a a nuna wa kowa kai sannan a tsine ma albarka sai a ce a wuta da kai saboda girman kanka kai na daban ne haka mutumin da ya yi zina tun yana yaro yake zina har ya tsufa yana zina naka tashi ba za a yi mishi azaba cikin rufin asiri ba shi ma sai an ɗaga shi a kan halittun Allah kaf a dandalin alkiyama an tsine mai albarka sai a ce a yi wuta da shi ina fatan jama'a kun fahimci me ake nufi yanzu da azaba ta kaskanci da wulakanci da kuma azabar da zaka ce azaba ce amma cikin rufin asiri ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace man qatala nafsan bighairi nafsin wanda duk yayi kisan kai ba a halin wannan kai da ya kashe ya kashe wani ba aw fasadin fil ardi ko kuma yayi wata ta'adi ko wata barna a bayan ƙasa fa annama qatala nasa jami'a to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗayansu duk wanda ya kashe rai kwaya ɗaya a halin wannan rai ba kisan kai yayi ba to wannan matsayin shi kamar ya kashe gaba ɗaya jinsi na ɗan adam ne hakanan wanda ya samar da wata ɓarna a bayan ƙasa wadda za ta jirkita hankalin mutane wadda za ta kashe al'umma wadda za ta tarwatsa al'umma wadda za ta galabaitar da al'umma matsayin wannan kamar ya kashe jinsi ne na bil'adama gaba ɗaya a nan a gaba farko na aya allah madaukakin sarki magana akan kisan kai a gaba ta biyu sai magana barna a bayan ƙasa wannan barna a bayan ƙasa ta haɗa duk wata barna da za ta jikkata bayan Allah da duk wata barna da za ta jikkata halittun Allah fashi da makami ne hatta ire-iren waɗannan abubuwa da mutane suke musulmin ne su ko ba musulmi ba masu cewar jihadi suke ko ba masu cewar jihadi suke ba ka ɗauki ainihin bom ko gurnet ka je ka buga shi a cikin mutane wannan wallahi al'azim jama'a yana daga cikin alfasadu fil ard ku kiyaye wannan baka da hujja cewa ai kafirai ne kafirai nau'i biyu ne idan mun zo cikin wannan karatu munasaba za ta sa jama'a za mu ɗauko tarihin najeriya kaf yaya najeriya ta haɗu ta zama abin da ake kiranta najeriya a yanzu me ake nufi da federalism me ake nufi da republic waɗannan abubuwan haƙƙi ne akan malaman najeriya su tashi su wayar da kan al'ummar musulmi musamman matasa su gane menene ake nufi da wannan gwamnati ta goyi baya ko bata goyi baya ba gwamnati ta sa su ko ba gwamnati ba malaman musulunci wajibi ne su tashi su fassara wa musulmi fassara da take ita ce daidai duk wanda zai zarge su ya daɗe bai zarge su ba amma kai ana son ne ka yi musuluncin da ranar kiyama za ka je kana da hujja a wurin Allah ba wai ka yi musuluncin da anan jama'a za su yaba maka ba amma ka je ka haɗu da azabar Allah a ranar alkiyama saboda a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ranar alkiyama Allah zai kamo malami mai wa'azi wanda baya aiki da wa'azin shi a ce mishi malam me yasa kai wa'azi sai ya ce saboda Allah sai Allah ya ce kazabt ƙarya kake kayi wa'azi ne li yuqal alim dan a ce malami kuma an faɗi sai ce ku tafi da shi wuta sai a kira mai jihadi mai jihadi ne yasa kai jihadi sai ce nayi ne saboda ɗaukaka kalma Allah sai Allah ya ce kazabt ƙarya kake kayi ne dan a ce sadauki kuma an faɗi tafi wuta ashe kenan malanta aikin Allah ce amma kuma inda ka yi ta yadda Allah ya ce da wuta za ta kai ka jihadi aikin Allah ne a idan baka yi shi yadda Allah ya ce ba za ka tafi wuta ashe kenan wajibi ne aiki ne akan malamai waɗanda suka goge da ilimi su tashi su fassara wa mutane me ake nufi da jihadi yaya jihadi yake yaya matakan jihadi wane yanayi ne sannan yaya ake iya samar da zamantakewar da za a iya kiranta zama na amana ya za a iya samar da zaman da za a ce zama na yaƙi da tashin hankali malamai dole ne su tashi su yi wannan aiki su manta da cewa in sun yi wannan gwamnati za ta yaba gwamnati za ta soke su su wani za su yaba su wani za su soke su a'a aiki ne akan malamai Allah maɗaukacin sarki ya alkawari da kowane malami tun yana tsatsan annabi Adam wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya alkawari da duk wani malami zan baka ilimi zan baka karatu zan baka littafi ka yadda za ka bayyana wa mutane sai ke eh. ka tabbatar e ka amince e to shi kenan to ranar da ka samu ilimi baka bayyana saƙon Allah daidai ba wallahi tallahi ka kaɗe saboda haka malanta matsala ce malanta ba yadda mutane suke tunani za ka faɗi a yi kabbara za a kawo maka zakafin da kai za a baka kujerun aikin hajji za a baka filaye za a kira ka gidan rediyo ka yi jawabi a ji sunanka a'a kullum ka rinka duban menene ke karkashi dangane da haɗari ya sa ka ga malamai a da ba ƙoƙari suke su bayyana kansu ba sai inda hali ya zama dole sannan su ne suna masu takatsantsan su ne suna masu istighfari ba wai manufar shi kawai ya faɗa a yi dariya ya faɗa ya yi kabbara ya faɗa a birge, ya faɗa a sa shi a rediyo a'a abin da yake faɗi rana alkiyama zai iya kara kanshi wannan ita ce mas'ala ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka duk wanda ya kashe rai guda ɗaya a musulunci matsayin shi ɗaya dangane da ɓarna da wanda ya kashe jinsi na ɗan adam gaba ɗaya duk wanda ya samar da wata barna a bayan ƙasa to matsayin kamar ya kashe jinsi ne na 'yan adam tsora kaga waɗannan da ke shuka cocaine ko suke yaɗa ƙwaya ko suke yaɗa ganye ko makamantan haka barnarsu ba ta da bambanci dangane da rasa jinsi da iri na ɗan adam gaba ɗaya waɗanda ke fashi da makami da waɗanda suke yin duk wata ɓarna wadda suke yaɗa ta a bayan ƙasa ba ta da bambanci da wannan jama'a na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ita ce aya ta 32 a cikin suratul ma'ida wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idhal mau'udatu su'ilat a ranar alkiyama za a tambayi wadda ubanta binne ta saboda tsoron talauci a tambaye ta a ce da ita bi ayyi zambin qutilat wani zunubi ta wa ubanta har ya kashe ta mutanen jahiliya ne saboda yadda al'ada ta ainihin hukunta a lokacin in ka haifi ya to lokacin aure kai za ka yi mata gado da katifa da kujeru da kwanukan ɗaki kamar yadda al'adar ta sake dawowa mummuna a yanzu amma a musulunci babu inda aka ce haƙƙi ne a kanka ka sayo ‘yarka gado da katifa da komai ba a ce haƙƙi ba amma in kana da hali aka zo yi mata aure za ka iya mata kyauta da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na ka san da aka aurar da da fafi fatima manzo Allah ya sai mata wasu kululluka masu laushi ya ainihin ba ta a matsayin kyauta amma sauran kwanukan gida kujeru da saura da duk wani abu da ka sani wajibi ne akan ka kai miji hausawa ku je ku karanta littafin fiqh sunna mujalladi na biyu babin aure ya tsaya ya fassale waɗannan abubuwa har ma malamin yake cewa a musulunci idan baka wa matarka waɗannan abubuwan ba ita ta zo da su ranar da ta ce kada ka yi amfani da su ba ta yi laifi ba ko kaɗan kuma ba ta saba ma Allah ba shi ne ka kawo cefane sai ka zo ka sa mu cefane idda yake lafiya sai ta ce to ai baka sai tukunya ba da murhu baka siyo ludayi ba baka siyo matsami ba baka siyo muciya baka siyo mabirgi ba baka siyo waɗannan abu ba ba a cikin galaxy za ta faɗa mishi ba a za ta faɗi ne in the most technical manner a natsu za ta faɗi ba wani galaxy haka abin yake ka kawo kayan abinci ne baka kawo abin dafawa ba ce amma ai na ganki kin zo da tukwane ta ce a wannan mahaifiyata ce ta sai mini idan bukata ta kama zan yi amfani shine zan yi amfani haka mai fikin suna faɗi sai da sabiq yace bata yi laifi ba ko kaɗan saboda haka al'ada ce irin tamu jama'a da mutane ke cewa wai adatul baladi kasunnati mu ko muke cewa adatul baladi kasunnati su suna cewa al'adar gari ai kamar sunna take mu kuma muke cewa na'am al'adar gari kasunnati tana kashe sunna na'am muguwar al'ada ce jama'a da aka kallafa wa iyaye maza da mata da za su aurar da yansu cewa su za su yi mata kayan ɗaki babu laifi in uba yana da hali ya yi wa shi duk abin da ya nashaɗantu amma ba dole ba ne wannan mugunya al'ada al'ada ce ta maguzawan jahiliya idan aka haifar wa mutum ya to yana farin ciki sai aka koma aka fara bakin ciki saboda irin yadda fitintunu za su biyo baya na farko dai in ta je ta zina to ta ɓata gidanku gaba ɗaya ta ɓata sunan zuriyarku na biyu idan ka zo aurar da ita to kai za ka gado da katifa da duk kayan ɗaki to in baka da hali ba za ka aurar da ita ba kuma ba wanda zai aure ta kuma in ka batta gidanka ta zina ta ɓata sunanka to wata irin rayuwa kenan to sai aka waye gari da an haifar wa mutum ya sai ya fara bakin ciki Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka yi wa ɗayansa albishir da cewa o oh, wani matarka ta haihu yace mai ta haifa aka ce ai ya mace ta haifa sai fuskar su ta murfuke ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi sai ya rinka ɓoye kanshi ya tashi ya sheƙa a guje to ba za a sake ganin shi dandalin hira ba saboda mugun abu da aka yi mishi albishir cewa matar shi ta haifi mace an fahimta jama'a sai ya koma yana shawara a yin fikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ya rike wannan ya kullum aka zo wurin hira har abokai dindure shi suke shi yasa ba za ka taɓa jin daɗin alkur'ani ba sai ka karanta al'adabul arabi al'adun larabawa a inda za ka ga an zo zama wurin hira da mutum ya yi magana sai a dingure shi a cikin Allah yi mana shuru banza kawai yau kwana nawa ne mata ka ta haifi mace kai har mutum ina shuru da Allah shine wulakanci a yin sukuhu ala huni am yabsuhu fi turam ko ko zai je haka kasa ne binne ta jama'a kun fahimci jahiliya ko na'am to suna nan sai wannan fikira sai ta rinjaya da zarar an san maka ya mace to shi kenan ba ka ba sauraron wulaƙanci sai ka shirya ta kawai wani lokaci ka sace ta ka je kawai ka haƙa rami shi kenan sai ka sata ka dawo ana sallan lami kai ma kana sallan lami idan ta girma sai ka ainihin cewa uwarta za ka je ziyarar wasu dangi naka a ƙauye a shirya yarinya tsaf sai ka je bayan gari ka haƙa rami kana zuwa sai ka jefa ta ciki sai ka turbuɗe ta ka danne sai ka tabbatar ta mutu sannan ka tashi ka taho to irin wannan al'ada Allahu akbar daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka aikata ta a jahiliya daga cikin su akwai sayyidina Umar ibn al-Khattab shi yasa lokacin da Allah ya wa Umar rahama da musulunci yakan ce la ya'rifu islam man la ya'rifu jahiliya wanda duk bai ɗanɗana jahiliya ba bai san zaƙin musulunci ba saboda a jahiliya ake kisan kai ka kashe 'yarka ka turbuɗe ta a jahiliya za a haifan maka ya jaririya uwarta ta shiga wanka ka sarfaci idan ta ka zo ka danna yar ka shaƙe ta har sai ta mutu sannan ka saɗaɗa sai ka ficewarka ka dawo ana kuka kai ma ka tsalle kai birgima jahiliya kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau to irin wannan ya idan Allah ya kai mu kiyama to Allah zai yi abin da bahaushe yake kira a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro wanda aka kashe da wanda ya kisan kai yi cancanci tuhuma wanda ya kisan kai to amma aka tashi kiyama sai Allah ya datsa yar yana cewa ke me kika yi wa ubanki har ya kashe ki idan uban yana kusa me kake tunani shine wa idhal mau'udatu su'ilat wannan ya da aka yi mata kisan nan muke idan aka tambaye ta bi ayyi zambin qutilat wa zunubi ne tai aka kashe ta wannan ita ce aya ta takwas zuwa aya ta tara cikin suratu takwir jama'ar musulmi kamar yadda muke faɗi kullum muna maimaitawa mu ahlus sunna qur'ani shine hujjar sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu sannan fassarar mu daga malaman farko muke samo ta wadda ainihin suke ɗaukan qur'ani suna fassara junan shi da shi ko su ɗauki sunna su fassara ainihin alqur'ani bayan da malam ya gama ruwan ayoyin alkur'ani jama'a kamar yadda ka ji sai kuma zai koma ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi haka abin yake ɗaya daga cikin malamanmu magabata al'imamu ash-shafi'i yake cewa kullum ulumi fi alqur'ani mushtaghila duk wani ilimi in ba Alƙur'ani ba bata lokaci ne illa al-hadith yace sai dai in hadisi ne wal fiqh fi ko kuma neman fahimta a cikin addini al'ilmu qala Allah qala rasuluhu ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce qala sahabatu laysa ya yace sahabbai sun ce nan ba ɓata lokaci bane ba yaudarar juna ne. sai da haka jama'a duk wanda ya tara mu zai mana wa'azi yayi mana kamar yadda Allah ya ce wa annabin shi sallallahu alaihi wa sallama qul inna ma unzirukum bil Ka kace ina yi muku wa'azi ne da wahayi dan haka ba a yin wa'azi sai da Alkur'ani sai da sunna ba a fassara wannan wahayi sai da junan shi sai kuma daga waɗanda aka samo wannan wahayi ya zo ta hannunsu su ne annabawa da manzanni waɗanda su ne amintattun Allah akan wahayin Allah Allah ya ce wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alqur'ani ne don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu me aka saukar wa mutane shine alqur'ani da sunna ka sani da cewa kamar yadda qur'ani yake wahayi haka ma ainihin hadisi yake wahayi ne ba ra'ayoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda Allah cewa yayi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa Allah ya rantse da taurari lokacin da yake faɗowa ɗin nan ka ga ya taho shimfiɗa ce da sharar fage Allah yana da iko ya rantse akan abin da ya so a sadda su sai ce ma balla sahibukum mutumin naku bai ɓace ba wa magawa kuma bai kauce hanya ba Allahu akbar a wani wurin cewa ya ne wa ma sahibukum bi majnun yace ba mahaukaci bane duk duniya kaf a cikin wannan al'umma babu wanda Allah ya gyara mana tunanin shi da kwakwalwar shi da fikirar shi da nazarin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake bai bata ba bai kauce ba ba mahaukaci bane ba tabuwar hankali bane menene in huwa illa wahayin yuha wahayi ne dan karka ce to yaya root din yake yaya hanyar zuwa wahayin hanyar ba ta gurɓacewa sai ce allamahu shadidul quwa wannan mala'ika ne mai matuƙar ƙarfi ya sanar da shi sannan ka koma ka karanta alkur'ani ka ji irin yadda security guard suke yadda ainihin masu tsaron wahayi suke idan wahayi ya taso daga wurin Allah ta gaba ta baya ta gabas da yamma ta ko'ina tsarewa ake na haka duk abin da ka ji annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗi daidai ne gaskiya ne ba kuskure ba su baka na haka wata rana annabi ya wa'azi sai wani dattijo abu sha ya ce manzan Allah wa'azin na ya ƙawatar da ni ka rubuta mini sai manzan Allah ya ce uktubu li abi sha ku rubuta wa dattijan nan sai wani ce amma fa manzon Allah wan lokacin yana magana cikin fushi wan lokacin yana magana cikin yarda a rubuta duk abin da ya faɗi sai manza Allah ya ce na'am duk abin da ya fito daga nan rubuta shi gaskiya ne sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama don haka jama'a duk abin da ya zo a cikin alkur'ani daidai ne duk abin da ya zo a cikin hadisi daidai ne amma aka kirkiri wata aya ta ƙarya to wannan ba aya ba ce don haka abin da ya zo cikin ayar ba za a ce alkur'ani ba ne ba za a samu tabbas game da shi ba kamar yadda za ka ji mutane suna wa'azi da ayoyin karya, ka ji mutum ya jawo aya ya ce Allah ya ce wallahu khairun mu'in duk qur'ani babu wata aya wallahu khairun mu'in ta nan jahilai na rubuta a jikin motoci ba aya ba ce ba aya duk qur'ani haka kaji an je wa'azin ƙasa an sa alaran ma ya rangada aya yana cewa ala la'anatullahi alal kazibina duk qur'ani babu aya ala la'anatullahi alal kazibina kaf aya ce ta ƙarya to haka hadisai ma duk wani hadisi ya tabbata annabi ya faɗi gaskiya ne amma in ba annabi ne ya faɗi ba to a je wurin wanda ya faɗi shi yake da nauyi da alhakin abin da ke cikin shi Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a bayan da malam ya zama kawo ayoyi da ke tabbatar da haramcin kisan kai da haramcin ta'addanci da ɓarnata rayuka ina so ku sani fa wannan babu yana magana akan hukuncin kisan kai ne ko a ƙarshen shi za mu kwaso nassoshi waɗanda za ka ji ba fa mutum kaɗai aka hana aka haramta a kashe ba ha aljani in ka kashe shi akwai wannan zunubin hukuncin mutum da aljani duk ɗaya ne don haka ina malaman rukuya ka yi fushi aljani ya wahalar da kai don haka ka kashe shi malaman rukuya kusan wannan na'am dan adam yana iya kashe almini ko zai iya kashewa yana iya kashewa yana iya kashewa hadisai sahihai sun tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an zo yakin ahzab wani saurayi yayi sabuwar amarya rana ta take sai annabi ya ce to kai tunda ango ne dan je ka gida an dan daga maka kafa ka je ka gano yaya amarya ya juya zai tafi sai annabi ya ce a'a ai ana halin yaƙi maza ba sa fita hakan nan Ɗan samu wani dan takobi mana ka tafi da shi saboda ɓacin rana da rikicewar lungu haka ne ko ba haka ba ya ɗauki takobi ya tafi yana zuwa sai ga amaryan nan ta shiga ta a waje a sai zara takobi balarabe kishi ne da shi balarabe kishi ne da shi har yau in kana da aboki balarabe in kuka haɗu a supermarket ko gaishe shi kakai ko sallama kakai canza hanya kawai inda yana tare da matar shi to goban kuka haɗu zai maka godiya saboda jiya ka gan shi da matar shi baka yi magana ba ma saboda bai son at his presence yana nan kuma matar shi ta ji muryar wani ko sallama ce sai maka godiya saboda jiya baka yi magana ba da ka gan shi ma ka kauce tun da yana tare da matar shi <laughs> har yanzu larabawa haka suke na umar ai yana zaune wani ya sheko a guje ya zo ya fake da bayan umar sai ga wasu na bin shi ya aka yi ya kashe mana dan uwa ne ya aka yi a to a yi bayani ku zauna kai ka kashe musu dan uwa ya ce a'a ni dai na je na samu matata tana kwance tsirara rigingine haka ko ni dai a bayyane kuma dai na ɗaga takobi na sari daidai cinyoyinta to in akwai wani abu a wurin to gaskiya na kau da shi to sai umar ya ce to kun kun ji kun ji jawabi kuna da shaida ya kashe muku dan uwa eh ya kashe mana dan uwa a ina a ya kashe mana dan uwa kai to ya yace a ni dai na datsi cinyoyin matata ne to in akwai wani abu a wurin to na kau da shi to shikenan tunda duk manya ne an fahimci fasarar sai Umar ya karbi takobi a hannun shi ya jinjina ya ce namiji in an kuma ka kuma haka ina fata an gane to balarabe yana da wannan da aka sai na umar shi kanshi yana da kishi saboda wannan kishin da annabi ya sani wata ran annabi ya shiga aljanna sai je ga wani kyakkyawan gida har zai leƙa sai ga wata mace na alwala a kofar gidan sai marmaza sai ya wuce sallallahu alaihi wa sallam gari ya yi zo yana wa'azi yake ai jiya na shiga aljanna na ga wani ran gida na tambaya gidan wa kenan aka ce na Umar ba zan balle ka an gani kuma sai na ga ga mace tana alwala shi ne sai magana wuce na wuce nace me yasa yace lighiratu umar saboda kishin umar sai umar ya fashe da kuka ya ce. a gharu alaika ya rasulullah ya manzo Allah an zan yi kishi sai maka na'am lallai ne dukkan namiji zan yana da kishi kar ya zan kama alade kar ya zan kama arne arne shine bai da kishi alade shine bai da kishi jama'a mun gane wannan da kyau na haka duk namiji nagari ya san ina matar shi za ta fita ina za ta je wurin wa da wa za ta haɗu waye zai raka ta yaushe yaya za ta fita waɗanne irin kaya za ta sa yaushe za ta dawo ta me za ta dawo duk mijin da baya kishinki haka tabbas baya ƙyaunaki ina fatan an gane wannan jama'a abin da muke bayani a kai in ba ku manta ba muna bayyana irin yadda kishi yake ko har muka kai ga waɗannan bayanai wallahu musta na'am wa alaikum salam na'am eh na zuwa wanne zai tambaya eh na'am eh na'am na'am eh hujja da soyayya sai in tafsiri ne ake yi a in dai wa'azi ne ake yi kowane iri na ƙasa ko na mako babu maganar rerawa domin irtijaji ne amma in malamin da zai wa'azin ayoyi ne ga su ya shiryo su zai tafsirin su to sai a samu wanda zai rinka jan baki shi kuma yana fassara su amma yana wa'azi ne a akan kaza ya jawo waccan aya cikin suratul nur ya jawo waccan aya cikin suratul takwir ya jawo waccan cikin suratul kahf wannan kafa hujja ne babu rerawa muna magana ne dangane da kishi kamar yadda ne bayani jama'a na ce sai wani saurayi annabi ya tura shi gida sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya je sai ga amaryar shi ta fito da ta fito sai ya daga takobi zai batse ta sai ta ce a'a saurara shiga ka ga abin da ya koro ni yana shiga sai ga katon miciji ya fasa kai sai ya daga takobin nan nashi sai ya sare shi yana sare shi shi ma sai ya faɗi matacce aka zo a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce subhanallah ya ce na manta ban faɗakar da ku ba mun yi baƙin aljanu a garin nan don haka duk wanda ya ga wani maciji a cikin gida ko gona kada ya gaggawa kashe shi sai ya gargaɗe shi karo uku ma'ana ka gan shi a ɗakinka suka ce bawan Allah kana tsoratar da mu ba mu san ganin ka nan fita ka ba mu guri idan aljani ne to yana jin ka kuma in ba taurin kai ne da girman kai ba zai fita idan ko miciji ne dabba ba aljani ba bai ji abin da ka faɗi ba don haka zai zama shi goban ka zo ka same shi jiban ka zo ka same shi to a na ukun kai mai gargadi sai ka ambaci sunan Allah bismillah sai ka kashe shi idan aljani ne yayi taurin kai har ya zauna karo na uku idan Allah ya ba shi nasara sai marmarin sai ya rikida sai ya sai ya gudu baka same shi ba idan Allah ya baka nasara a kan shi kai kuma ka datse shi to 'yan uwan shi da ke kewaye a wurin ba za su iya maka komai ba al'imamu abdullahi shubli malamin da ya rubuta littafi kamar shekara ɗari bakwai da ta gabata yana tarihin aljanu ya sa ma littafin akamul murjan fi ahkamul jan da ainihin al'imamu suyutai da ya rubuta nashi wajen shekara ɗari biyar ya sa mishi laƙatul murjan fi laƙa'isi ahkamul jan suka bayyana cewa abin da yake faruwa su aljanu ‘ya'yan dangi ne ba sa tafiya mutum guda duk inda suke tafiya gayya suke don haka idan aka karɗaya sai sauran su marmaza nan take sai su kashe wanda ya kashe wannan ɗayan yasa sau da dama da zarar ka kashe miciji idan ba miciji ba ne kana kashe shi sai ku faɗi tare saboda kana buge shi ɗan uwan shi za su buge ka to amma makari akan haka shine ambatan sunan Allah miciji ka gani ba kashe ka ce bismillah tsaka ka gani za ka kashe ka ce bismillah a'a wani ƙwaro ne za ka kashe shi ka ce bismillah domin aljanu suna rikida kaf to dalilin wannan bayani kar ku manta muna wa'azi ne dangane da matsalar kisan kai na ce hatta kisan aljanu bai halatta ba sai in kana da dalili a kai. haka ƙwari, ƙwaro ba a kashe ƙwaro sai inda dalili idan da dalili to za ka kashe shi amma kuma hanyar kashe shi ita ma tana da ƙa'ida ita ce ƙwaro mai cinnaka ko gwano ko sauro to kaga a nan wannan ya halatta ka kashe me yasa saboda suna cutarwa to amma in ka zo cutarwa kar kai musu kisa kai tsaye da wuta saboda wata rana kamar yadda bukhari ya ruwaito wani annabi cikin annabawa ya zauna yana hutawa jikin wata bishiya sai wani cinnaka ya zo ya cije shi da ya tashi sai ya dubi dukkanin wannan kungiya ta cinnakun sai barbaɗa musu kalanzir haka sai ya cinna musu ashana sai suka ƙone sai Allah ya mishi wahayi ya ce mishi me yasa wannan kwaya ɗaya da ta cije shi me yasa ba ita kaɗai ya kashe ba sannan kuma me yasa in zai kashe su ya kashe su da wuta wannan annabi kenan daga cikin annabawan Allah don haka ba a kisa da wuta kai tsaye abin da yasa nake cewa kai tsaye saboda su kansu sheltax da sauran abubuwa ta iya waka ce aiko wuta ne ko ma dai yaya ne ba wuta ba ce kai tsaye bai halatta ka kunna wuta ka cinna wa ɗan adam ko ka kunna wuta ka wa wani ƙwaro ba wannan bai halatta ba a musulunci na haka a musulunci babu ƙona daji a musulunci babu ƙona gona saboda a ciki akwai ƙwari waɗanda in ka ƙona su da wuta to ka azabtar da su ba tare da laifinsu ba sannan kuma ka yi musu azaba ta hanyar da Allah kaɗai yake shi ne azaba da wuta ku kiyaye wannan tsuntsu idan ka kashe shi idan ba cin shi za ka yi ba alkiyama akwai shari'a sau da haka ya ku musulmi ku horar da 'ya'yanku su daina yawo suna kisan ƙadangare da jangwalagwa da kawai sai ka ga yara sun riƙe gwafa kawai saboda an ba da hutu baya aikin komai sai rinka bi bango bango yana harbin ƙadangare. Rana alkiyama akwai hisabi allahumma sai in ya kasance yaro ne wanda bai balaga ba amma matukar ya balaga to akwai hisabi hisabin kuwa shine al-imamu abu da imamu ahmad suka ruwaito hadisi za mu zo mu ji hadisin insha Allah annabi ya ce rana alkiyama tsadda ko tsuntsun a kashe ta za ta zo gaban Allah tana tsalle jini na zuba tana cewa ya Allah tambayi wannan me yasa ya kashe ni shi ba cin nama na zai ba ashe idan danka ci naman ne kamar yadda Allah ya halatta da nufin farauta wannan ba amma haka siddan ka kashe tsuntsu haka siddan ba cin naman shi za ka yi ba to akwai hisabi a ranar alkiyama jama'a akwai wanda ya fi musulunci kula da rayuwa da rayukan ɗan adam da sauran halittu kenan haka musulmi ku ne ya kamata ku kafa ƙungiya ta amnesty international amma yau turawa su suke da ƙungiya wadda a ganka ka riƙo zakara ka riƙe ƙafafuwan shi kan shi yana ƙasa yana shan wahala an aka kai ka kotu sai kai wata shida saboda ya kana wahalar da zakara amma musulunci ya fi bature kula da haƙƙin wannan zakara so da al'imamu abu dauda ya ruwaito hadisi wata ran annabi na zaune sai ga wata harbiya allah ya sa ka san harbiya kamar tantabarar daji ce sai ganta a ruɗe ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan sai annabi ya miƙe cikin sahabbai sai ce cikin kuwane ne kwasan mata ‘ya'ya sai wani sahabi ya ce ni ne sai ya ce mayar mata a nan har ce ya halatta a kama ta a cinye ta da ita da ‘ya'yan amma yanzu annabi bai dubi abin ta haka ba sai dubi abin a matsayin alaƙar uwa da ɗa in aka sace wa uwa ɗaya take yi ta ruɗe madadin annabi ya ce kai kama uwar ka cinye ka dafe da ita da ‘ya'yan duk da an huta ba amma da yake annabi manzon rahama ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon Allah ya zo ne dan kowa ya samu sauki rayuwa ta maka kunci to ga Allah nan ya turo maka mai gidanka ka yi imani da shi ka ci moriyar albarkar da ya zo da ita ka duba wannan harbiya sai da ta ci albarkar rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya sake ruwaito hadisi sahihi raƙumi ne shi ma ya manyanta mai gidan shi yana fatauci da shi tun yana saurayi ana lafta mishi kaya ana tafiya aje a dawo nan nan sai ya tsufa ya zan baya biyan bukata sosai sai mai gida ya fara cewa uwar gida eh ki gyara babbar tukunyan nan idan na dawo raƙumin nan za a yanka shi saboda yanzu ba da amfani irin da raƙumin nan ya ji wannan bayani na'am dabbobi suna ji sai dai ba sa iya magana amma za su yi ta ƙarshen duniya Allahu akbar kuma ƙarshen duniya ya fara daga lokacin da Allah ya aiko annabi iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa qamar alamar aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da tsagewar da wata a makka a lokacin alama ce ta kusancin tashin alkiyama duniya ta kusa ƙarewa. raƙumi suna cikin tafiya an kai wani wuri da an sauka ana hutawa ana shakatawa ashe wurin ya yi kusa da manzon Allah da sahabbai sun sauka raƙumin nan ya zo ya sunkuyo da kanshi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe jawabi yake wa manzon Allah yana kawo kuka ne zuwa ga manzan rahama cewa na ji mai gidana yana umarnin uwar gidan shi ta gyara tukunya in an dawo za a yanka ni a halin tun ina saurayi ake fatauci da ni don haka ya manzan Allah na kawo kuka ina neman ceto a wurinka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya tashi ya dubi fatake ce cikin kuwa mai raƙumin nan wani dattijo ya taso ya ce ni ne ya ce ka ya kawo kuka ga abin da ka ce uwar gida haka ne dattijo ya ce kwarai da gaske sai manzo Allah ya ce to a yafe mishi in an koma a saka shi a cikin raƙuman sadaka ai raƙuman kiwo su shiga kawai a yi ta kiwo har Allah ya ɗauki ran shi Eh, ya yi aiki shi ma eh, yan boko suka ce the labor of our heroes past shall never be in vain <laughs> ko kuwa a nan yanzu da ka dubi abin raƙumi ne a yanka shi a cinye ba a'a yanzu yana neman rahama ne yana neman sassauci kuma ya kawo kuka wurin manzan rahama yanzu wannan raƙumin da gwargwadon umarnin da manzan Allah ya tobe bai an je a yanka shi da don an yanka shi an saba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'a duk abin da zaka kashe kai tunanin wannan rai ne idan ka kashe shi ba ka da gaskiyar da za ka kare kanka ranar alkiyama ka shiga matsala Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye to bayan da malai ya kawo waɗannan ayoyi kamar yadda na ce jama'a sai kuma ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma annabi ya ce ijtanibu sab'al mubiqat jama'a ku nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu hallakarwa waɗannan zunubai suna hallakar da wanda ya tun daga duniya har lahira fa zakara qatlan nafsin lati harrama Allah daga ciki sai manzon Allah ya ambaci kisan kai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta ina son kusan cewa akwai wani babu daga cikin babuka da ake kira babu na hila wato hila ita ce Allah ya haramta kaza sai ka kulla wasu dabarbaru a zuciyarka ko kuma ka jawo wasu ayoyi sai ka halatta wa kanka wannan abu idan kai haka Allah zai tsine maka albarka kuma ba za ka yi kyakkyawan karki ba yana daga cikin laifin da Yahudawa suka yi wa Allah Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu cin kitse sai su tattara kitse sai su ainihin narka shi in ya zama man gyaɗa sai su ɗura a kwalba sai su je suna siyarwa su dai ba su ci ba amma sun je sun siyar kuma sai su cinye kuɗin malamai suka yi musu wa'azi suka ce a su ba su saba dokar Allah ba Allah cewa ya ka a ci kitse Allah bai ce ka a ci kuɗin kitse ba malamai suka ce za a hallaka suka ce a'a ba wata hallaka su ba son zafin addini Allah bai haramta cin kuɗin ba kitsan ya haramta ana nan kuma suka sake bullo da wata shegantaka sai Allah ya ce to a daina sura na asabar sai aka samu wani shaidani sai ya tafi ranar asabar sai ya haƙa wani rami da ya haƙa wannan rami shikenan sai kama kifi sai ya zuba a ranar asabar dare yana yi to daren lahadi ya shiga sai je sai kamo kifi sai ya zo wata da wata ba a ji ƙanshin kifi ba domin Allah yana son ya azabtar da su ne kifin nan shi suke ci shi suke fatauci shi suke rayuwa da suka yi wa Allah laifi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to daga yau banda yin su rana asabar rana asabar kuma sai kifaye su zo ga su nan baje-baje su kwanta a kan ruwa ranar da ba asabar ba sai kifaye su bata jarabawa ce kamar yadda Allah ya faɗi amma sai suka ƙi cin jarabawa sai suka koma suna saba ma Allah maɗaukakin sarki malamai suka yi musu wa'azi ku daina sai suka ƙi ku daina suka ƙi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya fushi da su ya shafe wasu suka zama birai wasu kuma suka zama alade wannan hila jama'a mutane suna yin ta a yau idan aka ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta kisan kan da ya haramta ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta a kashe rai illa bil haq to sai mutum ne wa shi fatawa sai ce to ai wannan da zai kashe ya yi to ya hukunta shi shi ne wai ya hukunta shi shi ya yi rudda na'am akwai kalmomi akwai ayyuka na rudda wanda in musulmi ya yi su a gwargwadon karatu za a iya cewa wanda ya kaza ya yi rudda amma hukunta shi a matsayin mai rudda fa ba ka da yancin yi wannan sai alkali na musulunci ku kiyaye alkali na musulunci wanda yake karkashin khilafa ko kuma sarauta ta musulunci da in yayi yayi ne da dokar Allah a karkashin haka babu wani malami ku kiyaye wanda zai iya bada fatawa cewa wane ya kafirta kuma ku je ku kashe shi sai in malamin yana da khilafa ko kuma yana da aiki na alƙalanci a hannun shi na haka malanta aiki ne wanda faɗinta bai kai faɗin alƙalanci ba alƙalanci kuma malanta ce wadda faɗinta ya wuce faɗi na malanta sa wata yarinya a kaduna ta so ta auri wani idan ta yi ce a'a ta rasa yadda za ta yi sai ta aiko mini musamman cewa a a zamanin abubakar guni in haka ta faru abubakar guni ba yana ɗaura wa 'ya'ya aure ba ko ba izinin iyayensu na ce gaskiya ne sai na ce me take nufi sai ya buga waya sai ya haɗa ni da ita sai ta ce to yanzu ba mu ne magada abubakar gumi ba sai na ce ba mu bane ce ba mu kai ba na ce shi mala abubakar gumi malami ne kuma alƙali ne mu kuma ba malamai bane na balle mu zama alƙalai dakon malamtan malamai muke muna gaya wa jama'a kawai so maganar cewa mu za mu iya abin da abubakar gumi yake yi abubakar gumi alƙali ne da alƙali da soja ku kiyaye ko sun yi ritaya in ta ɓaci suna iya shiga shi kenan sun koma misali yanzu sojan ya ga ana yaƙi bayan shekara sittin ya yi ritaya in ya ɗauki bindiga ya sura shi kenan kawai zai ci albashin wannan wata ya yi aikin soja haka alkali ko ya yi ritaya jama'a yana tafi a motar shi in ya ga rikici ya rikice in ya fito ya ga ta rikice ya zauna kan wani dakali to shi kenan kotu ta haɗu haka abin yake a musulunci kuma haka abin yake a cikin doka har ta bature so da haka abubakar gumi alƙali ne kuma malami da haka idan wani uba ya yi tawaye ba zai daura wa shi aure ba kowaye a duniya ko musulmi ko kafin in ta je wurin abubakar gumi a matsayin shi na alƙali zai tsaya ya bincika ya nemi uban da bayani in uban ya ƙi sai ya ɗaura mata aure ni na halarci daurin auren da abubakar gumi ya yi wa 'yar gidan reverend father a falon shi kuma ba abin da ya faru ba abin da ya faru saboda mai alkali ne it is within his jurisdiction daidai ne falon nashi ya zama kotu yanzu ba falo ne na limamin fikihu mai karantar da risala ba da shi da almajiran da risala duk sai a kwashe su a je a rufe ina fata an gane amma falon yanzu ya juye ne ya zama kotu saboda haka da ya tashi ɗaura auren bai gaya wa gwamna ba bai gaya wa kowa ba shi alkali ne kawai sai kawai aka gayyaci al'ummar musulmi ku zo ɗaurin aure saboda haka ku rinka kiyayewa don haka 'yan zamani ku kiyaye ba wai don kaga kana jan baki irin wanda su abubakar gumi suke ja sai ka ɗauka kai ma matsayinka ba baka kai hancin silifansu na wanka ba ka kiyaye yawa mutane ya kamata kowa ya aje kanshi a matsayin shi ne zaman ka lafiya in ba haka ba gulab gashi nan na lantarki in ka haɗa mai yadda tafi karfin shi fashewa yake ya ce ba zai iya ba ba zai gwaninta ya haskaka maka ba don ya burge ka sai ya fashe ce ba zai iya ba amma yanzu sai mutum ya ringa ganin wai ai su su ne su abubakar gumin yanzu ah, Allahu akbar wasu ma wai sai suna ganin wai su ne su ibnu taymiya na ce astaghfirullah <laughs> mun zauna kai wasu ɗanyen ustazai kai wani yana ganin ai su su ne ibnu taymiya na ce jama'a eh, gaskiya wurin mai yafi karfi na aka ce me yasa na ce wallahi tallahi wurin yafi karfi na ba zan iya ɗaukar maganar ba wani fuffuke fuffuken tantabara matacciya ya ce wa kan shi wai a ba mal ibnu taymiya an kulle mutum a kurkuku malam saboda tsabar ilimi yana rubuta littattafai an kwace takarda an kwace biro ya koma yana rubuta musu a bango da gawayi aka hana shi sai ya zauna minti talatin sai ya nazari sai ya shirya littafi a cikin kanshi sai zauna ya ci gaba da karantar da almajirai in sun fita sai su kwafi kitabul iman gashi da haka ya rubuta shi kai yanzu kai dan ka iya arba'una hadisa ka ce kai ne ibnu taymiya <laughs> mala eh kai ko ismin ibnu taymiya ka iya faɗi daidai mutane kowa ya san matsayin shi jama'a wallahi shine zama lafiya Allah ya taimaka dan haka jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kun nisanci laifuka guda bakwai waɗanda suke hallakarwa sai daga ciki sai ya ambaci kisan kai yana daga cikin waɗannan laifuffuka wannan hadisi inda kuma ta ba a can baya a lamba ta shida an yi takhrijin shi hadisi ne sahihi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am saboda kurewar lokaci za mu dan saurara anan nan zo ne yana yunkurin tambaya muka dan saurara da shi insha Allah wani ne na'am wa alaikum salam wa na'am na'am na'am to kwaɗo bai halatta a ci shi ba kamar yadda al'imamin shaukani ya kawo cikin nailal autar dalilin rashin halakin cin shi saboda yana da guba a jikin shi wannan shine dalili kwarai da gaske to to kuma kaga wannan kenan abin da